This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi biyar ga watan Mayu na shekarar da da ashirin hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. A yau Lahadi shugabannin kungiyar Hamas sun gana da wakilan Masar da Kata da ke shiga tsakani. sai dai babu alaman samun wani ci gaba a tattaunawar da suke kan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a gefe guda kuma prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya faɗi cewa gwamnatinsa ta kada kuri'ar amincewa da rufe ofisoshin kafar yada labaran aljazira mallakar ƙasar qatar mummunar ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa sun kashe mutane akalla bakwai a kudancin ƙasar brazil a kan dole kuma mutane kusan 70,000 sun ƙauracewa gidajensu kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar masu fafutukar kare haƙƙin muhalli da 'yancin ɗan adam suna kira ga gwamnatin najeriya da ta dakatar da yunkurin kamfanin mai na shell da yake yi akan sayar da harkokin kasuwancin shi a yankin niger delta har sai kamfanin ya ɗauki matakan magance matsalar gurɓatan muhalli da kamfanin ya haddasa a yankin. Haka kuma za mu tsakuro kaɗan daga cikin tattaunawar da aka yi da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya a cikin shiri na musamman na zauren VOA a nan Washington. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adams daga Ghana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi shugabannin kungiyar Hamas sun yi zaman ganawa kwana na biyu kenan a jere da hukumomin Masar da Kata da ke shiga tsakani sai dai babu alaman samun wani ci gaba yayin da kungiyar mayakan ta dage a kan bukatar ta ta cewa duk wata yarjejeniya da za a cimma to dole ne ta sa a kawo ƙarshen yakin Gaza. Wani jami'in Falasɗinu wanda ke kusa da masu ƙoƙarin shiga tsakanin ya ce tawagar hamas ta isa birnin alkahira da niyyar cimma yarjejeniya amma ba tare da an gindaya mata wani babban sharaɗi ba dole ne duk wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin da kuma fitar da sojojin isra'ila daga gaza kuma har yanzu isra'ila ba ta da niyyar yin hakan abinda jami'in ya shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters kenan inda ya nemi a sakaye sunansa Isra'ila na son a cimma yarjejeniyar sakin akalla wasu daga cikin mutane kusan 130 da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. Amma a jiya Asabar wani jami'in Isra'ila ya nuna cewa babu canji a matsayar da hukumomin kasar suka cimma. Yana mai cewa babu abin da zai sa Isra'ila ta amince da yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin wanda take yi da niyyar karya lago da murƙushe ƙungiyar Hamas. A gefe guda kuma. A yau Lahadi ne Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa gwamnatinsa ta kaɗa kuri'ar amincewa da rufe ofishin kafar yada labaran aljazira mallaka mallakar ƙasar kata Netanyahu ya sanar da hakan ne a shafin X wato Twitter, amma babu cikakken bayani akan tasirin matakin akan aljazira da lokacin da matakin zai fara aiki sannan kuma ko matakin na wani ɗan lokaci ne ko na dandandan. nan take dai babu wani ƙarin haske daga shalkwatar aljazira da ke birnin doha a kata wani wakilin sashen larabci a kafar ta aljazira ya ce matakin zai shafi ayyukansa a isra'ila musamman a gabashin birnin kudus inda ta kwashe watanni tana yada labarai kai tsaye tun bayan harin da aka kai a ranar 7 ga watan oktoban bara wanda ya haddasa yakin Gaza amma matakin ba zai shafi ayyukan Aljazira a yankunan Falasɗinawa ba a cewar wakilan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu. To a Najeriya masu fafutukar kare haƙƙin muhalli da 'yancin ɗan adam suna kira ga gwamnatin ƙasar da ta dakatar da yunkurin da kamfanin mai na Shell yake yi a kan sayar da harkokin kasuwancinsa a yankin Niger Delta. Har sai kamfanin ya ɗauki ƙarin matakai na magance matsalar gurɓatan muhalli da kamfanin ya da kamfanin haƙar mai ɗin ya haddasa a yankin. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shekaru da dama manyan kamfanonin makamashi kamar shell suna haƙo mai a yankin niger delta na najeriya aikin ya samarwa da kamfanoni da kuma gwamnatin najeriya biliyoyin daloli sai dai mazauna yankin sun daɗe suna ƙorafin gurɓacewar muhalli sosai ba za ka iya shuka kayan gona ba ba za ka iya shan ruwa ba ba za ka iya kamun kifi ba saboda kifin yana mutuwa Kamfanin Shell ya sanar a watan Janairu cewa zai fice daga yankin Niger Delta inda zai sayar da reshensa na Najeriya da lasisin haƙar ma'adanai da kayayyakin aiki ga wasu kamfanoni biyar na cikin gida. Kamfanin Shell ya ce wani bangare ne na shirin sauya sheka daga haƙar mai. Ƙungiyoyin fararen hula sun ce dole ne Shell ya ƙara ƙaimi wajen tsaftace muhalli kafin ya fice. Wani rahoto na baya-bayan nan na cibiyar bincike ta Dutch kan kamfanoni da yawa ko SOMO ya yi gargaɗin cewa shirin janyewar wani mummunan al'amari ne. Mun damu matuƙa da gadon gurɓatar yanayi da Shell zai bari, amma ba Shell kaɗai ba, har ma da wasu kamfanonin mai da suka kwashe dukiyarsu daga yankin Niger Delta. Mun yi imanin cewa yana da matuƙar mahimmanci gwamnatin tarayya ta duba waɗannan al'amura, domin man ba zai gudana har abada ba. kamfanonin mai kamar shell sun sha yin zargin sata da zagon ƙasa a zaman ummul isin malalar mai wanda ƙungiyoyin kare muhalli ke takaddama a kai mazauna yankin suna ƙoƙarin samun kuɗi daga ƙananan masana'antu wanda aka fi sani da ƙananan tashoshin tace mai in ji kayimba. Abin da ke nan shine yanayin tace mai ta hanyar gargajiya da ke ƙara ƙarfafa abin da ke faruwa kuma duk da haka wannan gurɓacewar ta riga ta wanzu don haka a lokacin da kuka fara warware wannan zai zama da wahala sosai wa za a ɗaurawa laifin rahoton smo ya yi kirarin cewa shal yana sayar da ayyuka ga kamfanoni na cikin gida waɗanda kila ba su da kuɗi ko kuma shirye-shiryen yin amfani da tsaffin kayayyakin aiki a cikin wata sanarwa da shal ya fitar ya ce shirinsa na ficewa zai baiwa hukumomi damar yin bincike akan batutuwa da dama kuma gwamnati ce za ta da amincewa ta ƙarshe kamfanin ya ce zai ci gaba da tura kwarewar fasaha ƙarƙashin sharuɗan sayarwa ga sabbin masu saye gwamnatin najeriya ta nuna aniyar amincewa da shirin janyewar ta kamfanin shell ma'aikata albarkatun man fetur bata amsa buƙatar biyo don yin sharhi kan lamarin ba To Madalla ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. mummunar ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa sun kashe mutane akalla 57 a kudancin ƙasar brazil akan dole kuma mutane kusan dubu saba'in sun ƙauraci wa gidajensu a cewar hukumar sa ido kan bala'i da kara farar hula ta ƙasar akalla mutane 74 ne suka jakkata yayin da wasu 67 kuma suka ɓace sakamakon mummunar ambaliyar ruwa a cewar hukumar. adadin waɗanda suka mutu bai kunshi adadin wasu mutane biyu da suka mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke porto allegra ba wanda wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran afp ya shaida a lokacin da masu aikin ceto ke ƙoƙarin shan mai yawan ruwan da ke taruwa da sauri a jihar rio grande do sul na barazana ga madatsun ruwa da kuma tattalin arzikin porto alegre birni mai yawan mutane miliyan 1.4 kogin gwaiba wanda ya ratsa ta cikin birnin ya yi cikar tarihi kusan tsawon mita biyar da ɗigo hudu wanda ya zarta adadin tarihi da aka gani a baya na mita da da ɗigo saba'in shida a lokacin da aka yi ambaliyar ruwan alif ɗari tara da da arba'in ɗaya. a ƙasar kenya ma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa a cikin 'yan makonnin nan lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane sama da ɗari biyu. kuma ana hasashen yanayin zai kasance da muni a cikin watan nan a cewar shugaba william ruto ambaliyar ta yi barna sosai inda gidaje hanyoyi gadoji da sauran gine-ginen ababen more rayuwa suka lalace a faɗin kenya wato ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a gabashin nahiyar afirka adadin waɗanda suka mutu ya zarta na wanda ambaliyar ruwan el ta haddasa a ƙarshen shekarar da ta gabata. wannan na zuwa ne yayin da mahaukaciyar guguwar hidaya ta doshi tanzania wato makwabciyar kenya daga kudu ambaliyar ruwa ta kashe mutane fiye da 160 a tanzania tun daga farkon watan afrilu da ya shige a cewar kakakin gwamnatin tanzania mubare yi maryam dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ci gaba da kawo muku doguwar tattaunawar da aka yi a zauren VOA da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya da suka hada da gwamnonin Jigawa, Kebbi, Sokoto da kuma Naija. A cikin bakin da suka halarci zauren tattaunawar ɗaya daga cikin su ya miƙa tambaya ga mataimakin gwamnan jihar Sokoto akan matsalar tsaron iyaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa bakin mu barka da zuwa. Sunana na sa'i Khalil. Ah, ni na tambaya ta ga gwamnan sokoto shine um, um, especially a uh, harkar tsaro na san cewa muna da matsala tsakanin mu ta niger da sokoto kuma ana samun 'yan harin bindiga suna haurowa suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan su koma so menene mai girma mataimakin gwamna suke yi a gwamnatin su domin cewa an dakatar da wannan matsalar an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam to alhamdulillah kamar da ka tambaya aka magana na ishu na border security muna da program wanda muke yi tsakanin mu da mu da undp akwai abin da muke yi yanzu haka suna aiki a ilila local government wanda daga na ilila local government ya shahi wannan boda ta mu ta gudu a lela gada har zuwa sabon birni dama waɗannan su ne major local government border area wanda muke da su a kuma abin da ke faruwa a tsakaninmu da nijar alhakikanin gaskiya ba daga nijar ake kawo mana hari ba na yan ta'adda amma dai ana hitowa daga makamai ta nijar because duk sadda wani za su iya shigowa da wasu makamai kuma duk makaman da ake kama a sokoto za a ga an hauro da su ne daga Nijar ba an ɗauko su bane an taho da su za a taya da su can za a gani daga Nijar ne aka ɗauko makaman a shigo da su tun da Sokoto zaman ta boda ya zama nan sun samu access da suke shigowa kuma 'yan ta'addar da awon nan wuri akasarin duk 'yan ta'addar da ke mana banna tsakaninmu da mu da Nijar din za ka fahimci suna cikin dajin mu ne na Sokoto tsakaninmu da Zamfara da Katsina majority waɗanda ke wannan duk ta'addancin nan ne suke kuma abubuwan da gwamnatin jiha take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati samu kaga dai ta sai motoci na taimaka ma jami'an tsaro wanda mun raba su ko ina an ba kowane division sannan an da an ba air force an ba army an ba civil defense an ba dss ma duk cikin kokarin da gwamnati ke yi mun zo mun ɗauki mu da ke tare da mu don su taimaka wajen ba da information da kuma ya kauna ta'addanci su ma mai girma gwamna an yi tiran da da mutum dubu biyu waɗanda su ma an sai musu kayayyakin aiki mashinoni na hawa su wannan aiki da kuma motoci so duk yana cikin wannan dai aiki da ake don a samu a samu sauki ga yanayin wannan tsaro saboda duk abubuwan da muke tattaunawa a koda shi muna faɗa mutane sai an samu tsaron nan ne sannan duk saura su bai baya to yana cikin abu gaba na gaba gaba gwamnatin jihar sokoto mataimakin gwamnan jihar sokoto kenan injiniya idris muhammad gobir da ya amsa tambayar zauren voa Kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida daga Ghana tare da Hamza Adam. damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida sanyi bazara da ra'aniya ba su safa shin jarida su kuki rukuki jomurda ba su taɗe ɗan jarida a kaɗa a raya suna anan Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da kowa a wannan dandali mai tarin albarka ta dandalin 'yan jarida wadda sashen hausa na murar amurka ke gabatar muku a kowace ranar lahad da farko muna wa allah subhanahu wata'ala mabuwayin sarki kana mamallakin ranar saka muku godiya wanda cikin ganin damansa ya ci gaba da kaddara saduwanmu a wannan dandali sunana hamza adam wakilin muryar amurka da ke birnin kumasi a jihar ashanti na kasar ghana yau na daga cikin batutuwa da suka fi daukan hankulan jama'a a wato baya-bayan nan a nan kasar ghana sun hada da wato irin yadda ake cin zarafin 'yan jarida a kasar ghana da irin matakai ko da gwamnati take dauka domin ganin ta shawo kan wannan matsala duk da cewa dai ana wato kalubalantar sai dai kuma wani kira da kungiyar haɗin gwiwan 'ya'yan kabilan fulani na ƙasa da ƙasa wato tabital filaku take yi da gwamnatin ghana eh, ta yi kokarin kaucewa matakin da take ɗauka na korar 'ya'yan kabilan hulani daga cikin wato masu neman mafaka a nan ƙasar ghana da suka tserewa rikici ko kuma hare-hare na ƙungiyoyin 'yan ta'adda da dai sauransu daga ƙasar burkina faso Yau fadawa na sun hada da Malam Aminu mai gaskiya wato ɗaya daga cikin 'yan jarida da suka yi fice sosai a nan kasar Ghana yana tare da gidan rediyo Zuriya FM haka zalika Abdullahi Shamun Bako shi ma ya yi fice cikin harka ta jarida a nan kasar Ghana. Eh, shi kuma yana tare da gidan rediyo ta Marhaba FM. wannan na maku ku baki da barka. A gaggauce bar mu fara kan batu na wato 'yan jarida da suke ci gaba da fuskantar matsala na cin zarafi. Eh, a cikin wannan wata eh, batutuwa da suka dau hankula na 'yan jarida kusan biyu ne a nan kasar ghana akwai wata makaranta eh, da ke babban wato jami'an nan ta university of ghana da ke akara babban birnin kasa ta fitar da rahoton cewa kusan kashi 40 cikin 100 na 'yan jarida a nan kasar ghana ne aka kaddamar da hari a kansu yayin da suke bakin aiki abinda ta bayyana damuwa kwarai da gaske eh, A kan wannan al'amari sa'annan kuma an fitar da rahoto na kokarin da kasashe ke yi na kare hakokin 'yan jarida inda kasan gana. Eh, ta samu ci gaba daga wato eh, mataki na 62 zuwa 50 Bar mu fara kan wato malam aminu mai gaskiya malam aminu mai gaskiya shin kai kai mana ɗan gajeren bayani kan wannan al'amari wanda ya shafi 'yan eh, jarida a nan kasar ghana da matakin da kake gani ya kamata a ɗauka kai domin ganin kowa ya samu dama ya aiwatar da aikinsa ba tare da fuskanta wata matsala ko tangarda ba Eh, mu duba a baya-bayan nan da wato mai alfarma mai kujerar zinari utufo sai tutu ababiyo yake cika bukin shekara 25 da aka dabi a cikin karagar mulki na golden stool a bakin aiki na wa'ansu sun kai min hari dalili wai menene wai muna wa'ansu labarai da ya zama da su ba su ji dadin wannan ba na kai wurin ina aiki gaskiya an ci zarafi na kuma an min barazana wannan kuma abu ne wanda yake musamman ma kamar cikin zangonmu mu ma kusan cewa ma ba mu fahimci yadda aikin yan jarida yake ba ba komi za a faɗi ba yau zan yi abin nan labari wanda zai ma dadi ba la'alla labarin da dai yau zai ma dadi gobe ba shi zan yi ya so ya yi ma dadi ba domin me mu 'yan jaridu abinda muke duba ne abinda zai ceci al'umma ko abinda zai taimaka ma rayuwar al'umma shine muke la'alla kai mugun mutum ne baka da adalci baka da kirki ya zama na yi labari kan waɗanda ba su mutunta mutane ba su adalci kan lamuran yau da kullum wanda ya shafi mutane kai kana gani kamar na, na, na, na ci ma zarafi ne halalin aiki na kuma yanda yake ne in duba menene ke boye wanda zan fito da shi in ya so ya taimaka ma al'umma ko ya cece al'umma cikin rayuwarsu na yau da kullum amma kai mutum da ba zan yi labari wai don kai abin da zai faranta ma rai ko abin da zai sa kai ka samu karbuwa wurin al'umma ba a ba haka bane an ci min zarafi har ma na kai ka rago yan sanda yan sanda sun cauke mutum daya sauran mutum da da ake neman shi ruwa a jallo to ka ga wannan duka yana cikin ababen da ke sa wani lokacin yan jaridu in suka je wurin aikin su suke takasan kan wani na yaba da 'yan sanda cewa wannan batun da na je na bada complain cewa ga abin da ya faru da ni wurin bukin cika shekara 25 da na mai martaba otun fosai da biyu gaskiya ba su yi wasa da wannan sun dauki mataki to amma ire-ire irin wa'ansu kuma wajaje hukumomi ba su kokarin wannan duka dai mun ce dai kamata hukumomi himma ne wurin cewa sun gan cewa 'yan jaridun da ake ci musu rafi ko ka ake musu barazana an ba su karya lokacin da suke yayi aiki ko bayan ma suna nan suna wata harkansu daban. Na'am, na gode Malam Aminu mai gaskiya bari zo kan Abdallah Shamun Bako. Eh, abdullahi shamun bako eh, me kake ne ya kamata da wato eh, gwamnatoci ko kwance hukumomi tare da masu ruwa da tsaki ya kamata su yi domin ganin irin wannan matsala da ake fuskanta ya kawo karshe in ma bai kawo karshe ba ya rage to a da farko muna godiya da wannan dama da aka bamu mu ma mu tufana mu albarkacin baki gaskiya wato 'yancin 'yan jarida wannan ƙasa na fuskantar tarjiya da kuma ƙalubale. la'akari da cewar idan ka duba tsarin tafiya na ƙasa mu ne na hudu matsayin kafafi na dimshikin a ƙasa baki ɗaya. To bisa hakan ne dole ne aiki mai zama abu mafi mahimmanci kuma mafi kariya. Ana samun turjiya da kuma kalubale da tsangwama daga 'yan siyasa, tsangwama daga sarakunan gargajiya. tsangwama daga 'yan kasa waɗanda ba lalle ba da sun fahimci aikin da kuma manufar aikin jarida. A bisa hakan yakan sa 'yan jarida ba sa samun sukuni da walwala na isar da sako na tsaga gaskiya dalla-dalla na kuma fayyace batu yadda ya kamata. Wanda hakan kuma ke ci da gurɓata ingancin aikin jarida ma baki ɗaya. To a nan ne muke kira daga ƙausar murya zuwa ga hukuma na kula da aikin jarida National Media Commission, National Communication Authority da sauran majiyoyi da suke kula da aikin yada labarai da su shiga tsakaninmu da waɗannan wanda suke ƙalubalantar aikin yanayi da kullum musamman ma in siyasa. To da ma masu sauraro za mu kuma isa kan wato madu'unmu na biyu shine eh, wani rahoto na baya-bayan nan da ke nuni da cewa kungiyar eh, kare hakkokin 'ya'yan kabilan hulani na ƙasa da ƙasa ta tabital filaku ta nuna damuwanta kan matakin da ta bayyana cewa gwamnatin ghana na ɗauka na korar wato 'ya'yan kabilan hulani da suke neman mafaka a nan ƙasar ghana eh, malam aminu mai gaskiya eh, me za ka faɗi game da wannan batu alhaji haza kan batun hulani dai bangan gwamnati na kokari bangan hukumi na kokari kan batun hulani ba domin me hularin da suka yi gudun hijira daga kasar na burkina faso sabida watan 'yan ta'addan da ke kai hare-hare suke kashe su malam sun zo mafuka ne kuma dokar kasa da kasa dokar duniya ta ba su dama kowane dan adam izan makamancin irin haka na faruwa gare shi zai iya gudun hijira zuwa wani kasa ya so a bashi kariya to amma abinda hukumomin tsaro wato na hadin gwiwa 'yan sanda da wayanda ke kula da batun kan iyaka da kuma wato gaba da dai wato kungiyoyin tsaro cewa da suka yi wai akwai yiwuwar 'yan ta'adda sun biyo wayannan fulanawa suka shigo kasar ghana shin wata nawa ya dausu tukunna suka gano wannan abu ne wanda yake muyi tambaya a kai shin wato su hukumomin tsaro shin ba su aikin su kenan hal wayannan 'yan gudun hijira su iya su shigo ku ce akwai yiwuwar zato kenan suke yi gaskiya abinda hukumomi ko gwamnatin kasar ghana ya yi kan komawa da wayansu kula da suka yi gudun hijira suka zo musamman ma yara da mata wanda yake zamana in ana yaki ma su ya kamata a kula wurin ba su kariya gwamnatin ghana bai kula da su yadda ya kamata kuma komawa da su gidan nan barazana ne ga rayusu kuma ya take hakkin dan adam na wurin ba shi kariya idan ya yi gudun hijira zuwa kasarka. so shi ni dan da tafi tilaku gaskiya kamata ta kara himma ka kara daukan wannan eh, kara in ya so a duba a magace wannan matsala yawancin lokaci ka duba hulani idan hulani ya aikata wani eh, laifi ba za a kira sunan shi ba shi a ce wai kabilan hulani kuma dan adam duka yana da suna da ake gane shi da shi to amma hulani sun sha magana cewa ana musu saniyan ware ko ana musu bambanci cewa idan wani ya aikata laifi cikin su ma shi a doke sunan fulani ana ayyana sunan shi da shi alhalin kuma ba haka ya kamata ba in ni Gombe ne yau na aikata laifi za a ce wai Gombe ya aikata laifi in ni ba haushe ne na aikata laifi za a ce wai ba haushe ne ya aikata laifi a'a suna na ake kira cewa wani ya aikata to fulani na kare kabilan fulani cewa a daina amfani da suna cewa wai fulani fulani ya aikata wannan laifi alhali an bar sunan shi ana kiran sunan kabilar wannan abu ne wanda yake to amma gwamnati nake kira yayi kokari ya kare duk wanda ya gudu hijira ko ba fulani ne ba. Eh, ba ko karashe eh, abokin aikinka eh, malam aminu mai gaskiya ya yi tsokaci game da irin yadda ake wato tisa keyar ko ko ake korar ainihin ayan kabilan hulani da gasansa ne 'yan gudun hijira daga nan kasan ghana a lokacin da suka zo neman mafaka kana ganin akwai gudunmuwa da ya kamata masu ruwa da tsaki kan wato harka na ƙara hakokin 'yan gudun hijira kamata su bayar domin tabbatar da cewa 'ya'yan eh, kabilan hulani sun samu ainihin cikakkiyar kariya wa hasatan mafaka kamar dai yadda saura kabilu suke samu. Eh, shakka babu eh, umar fulani a sassan afirka baki da suna fuskantar wariya Balubale na kabilanci wanda hakan ke sa kasar ghana ma na fuskantar wani matsala duk lokacin da batu fulani ya taso ba a kan daukar shi da muhimmanci ana ma tsangwamar su ne da wasu sa'in ma ba wai su suke da laifi ba to abin da ke faruwa shine a kowace kasa ta rattaba hannu da yarjejeniya na ecowas na cewa za ta kare mutuncin juna kuma za ta kare haƙƙi na masu gudun hijira saboda ba kasafai bane suke tasowa daga kasar su zuwa wata kasa rikici ne yaki da sauransu ne ya barke yasa suke gudun hijira to da zaran sun gudun hijira dole ne hakkin kasa makwabtaka ne ta kare mutuncin su in dai kan a tabbatar da cewa lallai sun yi suna gudun hijiran ne to da masu sauraro ana muka kawo karshen shirin ne ne na ko Hamza Adam na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Damina da ruwa da iska bai halin aikin jarida. in Sanyi bazara da ra'aniya ba su safa shin jarida. Su kuki rukuki jomurda ba su taɗe ɗan jarida. To da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice a yau Lahadi shugabannin kungiyar Hamas sun gana kwana biyu kenan a jere da wakilan Masar da Kata da ke shiga tsakani sai dai babu alaman samun wani ci gaba yayin da kungiyar mayakan ta dage kan bukatar ta ta cewa duk wata yarjejeniya da za a cimma to dole ne ta sa a kawo ƙarshen yakin Gaza. wani jami'in falastinu wanda ke kusa da masu kokarin shiga tsakanin ya ce tawagar hamas ta isa birnin alkahira da niyyar cimma yarjejeniya amma ba tare da an gindaya mata wani babban sharaɗi ba a gefe guda kuma a yau lahadi ne prime ministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗi cewa gwamnatinsa ta kaɗa kuri'ar amincewa da rufe ofisoshin kafar yada labaran aljazira mallakar ƙasar qatar Netanyahu ya sanar da hakan ne a shafin X wato Twitter amma babu cikakken bayani akan tasirin matakin akan Al Jazeera da lokacin da matakin zai fara aiki sannan kuma ko matakin na wani ɗan lokaci ne ko na dindindin. Nan take dai babu wani ƙarin haske daga shalkwata Al da ke birnin Doha a Qatar. mummunar ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa sun kashe mutane aƙalla hamsin da bakwai a kudancin ƙasar brazil a kan dole kuma mutane kusan dubu saba'in sun cewa gidajensu a cewar hukumar sa ido kan bala'i da kare farar hula ta ƙasar aƙalla mutane 74 ne suka jakata yayin da wasu 67 kuma suka ɓace sakamakon mummunar ambaliyar ruwa a cewar hukumar adadin waɗanda suka mutu bai kunshi wasu mutane biyu da suka mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke porto alegre ba wanda wani ɗan jarida kamfanin dillancin labaran afp ya shaida a lokacin da masu aikin ceto ke ƙoƙarin shan mai To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT na Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haile da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.